gidan akwatin talbishin da ake ce ma gaskiya tv muna muku barka da warhaka muna kuma ƙara sanar da ku cewa duk lokacin da kuka gani mu'az abdullahi mu'az ni ne shugaban makarantar jihar ulumil qur'an wacce take unguwar markaz a garin agege a jihar lagos ƙasa najeriya yammacin afirka duk lokacin da na shigo wannan fage na wannan akwatin gidan talbishin mai suna gaskiya tv to na zo ne domin mu yi magana akan ka'idodin sufanci ka'idodin sufanci wanda ilimin sufanci din nan kamar yadda muka faɗi kullum muke nanatawa mutane sun kasu kashe uku a cikinsa akwai waɗanda suke inkarin ilimin suke ganin ilimin ba ilimi ba ne a cikin addinin musulunci akwai wanda a'a su sun yarda da ilimin na addinin musulunci ne amma sun shiga ciki ba tare da sanin ka'idodinsa ba sai suka wuce gona da iri akwai kuma na uku su ne waɗanda suka san ka'idodin su yi bin hanyar yadda ya kamata Allah ya sa mu dace yasa duk lokacin da na zo nan nikan zo ne domin in ta lissafa ka'idodi da yadda sharuɗa da ilimin abin da yake koyarwa bisa ga doron Kur'ani da hadisin manzon Allah da zantutukan sahabbai da ɗabi'un tabi'ai da kuma almajiran tabi'ai waɗanda ake ce atba'ut tabi'un haka kuma duk lokacin da na zo nikan tunasar da mutane inda ake samun wannan kafa ta gaskiya tv ana samun ta ne daidai inda ake samun peace tv da kuma sunna tv wato daidai wurin za a ga inda za a ga gaskiya tv to wannan wurin za a rinka kama mu duk ranar alhamis karfe hudu agogon gmt da ghana karfe biyar abubuwan najeriya da nijar littafin da muke karantawa na ka'idan sufaye littafin nan ne mai suna kawa'idu tasawuf na babban kafatarin malamin nan sheikh ahmad zarruk mun kai ka'ida ta goma sha shida wanda wancan sati mun tsaya a ka'ida ta goma sha biyar ita kuwa ka'idan sufanci ta goma sha shida cewa ta yi wahdatul istihqaq مستفاد min شاهد الحال وحدة الاستحقاق واتن dacewan tabbatar da abu mustafadun yana, ana samun amfaninsa ne min shahidil hal daga shaidan hali idan mutum ya ce shi sufi ne ko ya ce shi fakihi ne ko ya ce shi muhaddis ne kai ko ya ce shi likita ne ba kawai faɗansa ke tabbatar da abin da yake yi ba sai ne halin da aka gan shi a ciki idan mutum ya ce shi sufi ne to halin shi na cikin aikin bin Allah ya kamar yadda muka faɗi tun farko cewa sufanci shine yin duk wani abu tsakani da Allah abin nan ya danganci ibada ne ko ya danganci halaye ne na gudun duniya ko ya danganci ɗabi'u ne na zamantakewa in dai yana yin wa'annan abubuwa tsakanin shi da Allah to wannan shi ake ce ma sufi to a lokacin da muka yi wannan bayani ne muke magana akan nan yake ce muna wannan ka'idan tabbacin cewa mutum sufi ne ba kawai faɗansa ba ne a'a shaidan halin da yake ciki ayyukansa da halin da ake ganin shi da irin maganganunsa da shi ne ake tabbatar da cewa wane sufi ne kamar yanda likita yanda zai iya yana bincike mutane ko yana feɗe mutane ko ana samun natija ko yana ba su magani ana samun lafiya da wannan ne za a tabbatar da likita ne kamar yadda fakihi yadda ibadansa yake da yadda yake koyar da wato sallah da yanda yake koyar da yanda ake ruku'i da ake sujada da ya dace da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi domin manzon Allah ya riga ce mana sallu kama ra'aytumuni usalli to yanda yake koya mutane yanda annabi ke sallah da yanda shi ma ake gani yana sallah din irin koyi da yanda manzon Allah ke yi to wannan ke nuna halinsa yana tabbatar da iliminsa to haka nan yake cikin sufanci yasa idan mutum ya ce shi sufi ne sai aka ga ya saba ma wata ka'ida daga cikin ka'idodin sufanci bai yiwuwa a danganta masa da waton ahaliya ta sufanci wa kad yastabihu al-amr malam yace hakika abin yana iya yin kama da juna yana iya yin kama da juna a ga mutum kaman waton sufin ne amma ba wanda ya san ka'idan ba ba zai tabbatar da wani sufi bane ko ba sufi bane fa yakunu tamassuku bil hazr aula li arid al hal a lokacin da sai zama a tamassuku bil hazr wato rikewa da da wato gargadi abinda za a yi mutum ya gargadi ya kiyaye kan shi sai zama shi yafi cancanta da wanda yake bayyabi bijiro da halin abinda yake ciki yana nuna shi halin sufanci ne amma kuma ba daidai yake yi ba ko kuma daidai yake yi amma bai yi shi inda ya kamata ya yi ba waɗanda za su fahimce shi ba to wannan ya bari ya fi masa Wakad ya yatajazabu Zabul amr man yastahiqu wa man la kuma hakanan lamari na yin abu tsakani da Allah da fahimtar Allah yana iya ɗaukan mutum ya ja mutum matun janyowa wanda shi ba da son shi ba abin ya ja domin abu yana iya zuwa ma mutum kamar yadda fushi ke zuwa mutum ko kuma murna ke zuwa mutum ta bangaren eh, eh, eh, halaye mutane aka yi wani abin da bai da kyau zaga izan mutum ya san bai da mutum ya zama bai son abin sai ga rai shaɓaci to kaga ba da son shi ran shi ke ɓaci ba rai na ɓaci ne yayin da mutum ya ga wani abu ya rinjaye abin da bai so ya rinjaye zuciyarsa ta hanyar abin da bai so shi ke sa a fushi kamar yadda ba kawai mutum yana zaune zai ce zai ji daɗi ba sai an yi wani abu na jin daɗi sai ya rinjaye zuciyarsa shi zai kawo ya ji daɗi to haka nan kuma mutum yana iya ba da son shi ba ka ga an yi wani abu cikin Allah sai abin ya ɗauke shi sai ga ba da son shi ba kawai sai ga ya da wasu kalmomi wanda kila kalman ya dace ko kalman bai dace ba amma wanda ya fi dacewan shi aka fi amfani da shi in kalman da ya fito da shi bai dace ba in an ce masa ya ka faɗi kaza sai ce wai a'a wallahi ba da sani na bane na faɗi to ana ɗaga mai kafa tunda halin ɗan adam dan adam na da halin da Allah ke jan shi da zabi wanda bahaushe yakan kira wannan jazabi da santi mutum ne ya ci abinci wani lokaci ba da son shi ba sai ga ya shiga waɗansu sumbatu yana wasu maganganu a cikin abin don jin daɗin abincin da ya yi to haka nan mutum yana iya jin daɗi cikin lamarin Allah yanzu za ga malami ne yake wa'azi yayin da malamin nan yake wa'azi yana cikin wa'azi yana cikin wa'azi za ka ga mutum mai sauraren shi in ya ji daɗin wani abu bai san lokacin da zai kabbara ba zai ce Allahu akbar saboda jin daɗin abin me ya kawo ce ba da gangan ne ya yi ba inda gangan ne ba jazabi ba ne mutum da gangan ne yake Allahu akbar wani aka samu wani malami na wa'azi wani na kabbara yana Allahu akbar amma ba wai don ya jima ko ya fahimci abin da malamin ke nufi ba ba da wa'annan muke ba muna magana ne ga wanda wato jin daɗin wa'azin malami ya fisge shi ko kuma a'a wanda ana kiran manzon Allah ko ana yabon manzon Allah soyayya da kauna da jin daɗin kiran da ake zai fisge shi sai yayi wasu maganganu ko yace sallallahu alaihi wasallam sai ko yace annabi daɗi ko kuma Allah daɗi wa'annan zantuttuka sukan tazabo mutum ya ya faɗi abu ba cikin son ba cikin son ran shi ba amma atifa ta ɗauke shi ta kai shi ga abin nan shi sa su ma sufayi idan mutum yana cikin aikin Allah yakan ji wani jin daɗin lamarin Allah ko ya ji wata aya ta Qur'ani ko ya ji wani yabo na Allah ko na yabo manzon Allah sai ga abin ya ɗauke shi ya yi magana to wannan yana iya zama mutum ya irin wannan magana ga wanda ya cancanci ya yi maganan ko wanda bai cancanta ba fayakunul man'u li ahadi tarafaini dunal akhar sai zamana hali. ana hana ɗaya banda ɗayan ɗayan da bai san menene ka'idan sufanci ba an hana shi yayi wannan yayi gangancin nan amma wanda ya san abin da yake ciki to in ya faɗi ba dama a hana shi tunda yana da hujja a bisa doron Qur'ani da hadisi akan yadda abu ya dauke shi har ya faɗi magana shi yasa ga wannan jazabi da ke daukan mutane akwai shi a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa wuri daban-daban ya ishe mu ishara hadisin da ya fi shahara shine hadisin nan da mutumin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada labarin shi ya shiga cikin jeji yana tare da raƙumi da abinci da ruwa amma a hanya sai zamana eh, ya je wani wuri ya dan zauna yana ya dan kishin gida sai kamin ya farka bai ga raƙumin shi ba balle ruwan shi balle abincin sa yayi kwanaki yana neman inda zai ga wa'annan kaya wani wayan yayi dan lokaci yana nema hankalin shi ya tashi to ya ja samu wuri kuma ya zauna yana zaune dan bacci ya dauke shi haka sai ga raƙumin ta dawo ta zo tana lashe mai jiki ko kuma tana shafan jikinsa yayin da farka ya gani don tsananin murna sai ya faɗi maganan da ya fi ƙarfin eh, harshen shi saboda da ya tashi sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka to kaga wannan Muhammad wannan annabi Muhammad sallallahu da yake maganan wannan mutumin maluma suka ce da ya kai ne sai da ya murmushi sai da ya murmushi sai annabi ya bayani sai ce khata'a farhan ya yi kuskure ne don murna wato murna ta ɗauke shi har maganan shi shi kuskure bai faɗi maimakon ya ce Allah ni bawanka ne kai ne ubangiji na sai kuskure ya ce Allah kai bawa na ne ni ne ubangijinka a nan annabi yana so ya nuna mana a cikin wani hadisin mutum daɗi yana iya ɗaukar shi wani magana wanda ya dawo cikin hankalin shi aka tambaye shi zai ce a ba haka nake nufi ba ga abin da nake nufi yasa jazabi na iya ɗaukar sufi yana iya ɗaukan eh, mai bin hanyar Allah ko ta hanyar an yabi Allah saboda masoyin shi kenan ko ta hanyar an yabi manzon Allah saboda dalilin soyayyarsa kenan sai ga ya faɗi wani magana to ya zama kuskure to sai a tambaye shi in ya ce ba abin da nake nufi ba ga abin da nake nufi sai a mai hukunci da wannan in kuwa ya ce haka nake nufi to sai a mai hukunci da wancan to haka nan kuma idan abin da ya faɗi dama daidai ne to wannan dama falil ham abin da ake nufi kenan wa a ashara sahal shi sa malam sahal sahalu ɗaya ne daga cikin maluman sufaye sunan shi sosai sahalu bin abdullahi bin yunis an fi sani shi da attustari an fi shi da sunan kunyan shi abu muhammad sunan lakabin shi attustari ko kuma sunan nasaban shi shekul arifin shehu ne masanin allah sannan as zahid sufi ne mai kudin duniya sahaba khalahu Muhammad bin Suwar ya zauna da dan uwan mahaifiyarsa wanda ake cewa Muhammad bin Suwar laqiya fil haji al misri a haji ya ji aikin haji shi haɗu da babban sufin nan na misira shahararren nan da ake cewa zunnunil misri ya haɗu da shi wa sahibahu ya zauna da shi shi wannan at-tustari ko kuma sa'ad bin abdullah ya kasance yana da kalmomi masu amfani na wa'azi su dewa saboda shiga cikin allan shi da yin abu tsakani da allan shi da gudun duniyan shi da tsantsenin shi da ibadan shi ya kai shi har yana iya yana fit yana ana jin shi yana fitar da wasu maganganu daga cikin maganar shi ne yake cewa la mu'ina illallah babu mai taimako sai Allah wato mu mai taimako duk cikin ka duk abin da kaga Allah yana maka ba wanda ya taimaka maka ka samu wannan abin sai Allah kuma yana cewa wala dalilu illa rasulillah yana cewa wala dalilu illa rasulullah babu wani dalili hujja da zaka bi Allah da shi face hujjan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi ake so sufi dole ne ya zama na manzon Allah shine shine dalilinka shine wanda kake koyi da shi a cikin rayuwanka wala zada illa taqwa yace babu guzuri shi tsoron Allah wala amala illa sabr alai yace babu aiki mai kyau face yin haƙuri a cikin aikin nan wannan Eh, maganganu kenan na atustari wanda aka fi sani an fi sani shi da atustari mai suna salu bin abdullahi bin sa'id ya bar duniya shekara 283 bayan hijiran manzon Allah wato karni na uku ya bar duniya wannan na labarin shi yana cikin a alamun nubala eh, a cikin juz'i na goma sha uku shafi na ɗari uku da talatin za a ga labarin atustari to atustari shi ne yake cewa lihazal asli bi yana faɗin maganan da muka yi innan cewa mutum yana iya ya zamana watun wahdatul istiqaq mustafaru min shahidul hal wato halin da mutum yake ciki akan tabbatar da yana cikin gaskiya ne ya tabbatar ta hanyar wato halinsa akan wannan yake cewa maganganu da mutane sufaye ke yi idan suka yi magana sai zamana maganan nan ya fi hankali to a rinka kula da zamanin da suke magana da lokacin da suke magana da halin da suke magana a ciki shi sa ma ya kwabo yace ce iza kana ba da mi'atain ya ce bayan shekara ɗari biyu wato a zamanin sa ya bayan shekara ɗari biyu faman kana indahu shay'un min kalamuna filhu wanda duk yake da irin maganganu irin namu wato maganganu na sufaye wanda maganan tsantsan santi ne cikin Allah ya kawo mutum yi wannan magana to wanda ke da irin wannan magana ya binne shi me yasa yake haka fa innahu yasiru zudun nas fi kalami saboda daga bayan shekara 200 bayan mu gudun duniyar mutane zai zama cikin bakin su ne wato mutum zai ta cewa ni mai gudun duniya ne ni mai kaza ne ni kaza ne amma halin sa bai nuna cewa shi mai gudun duniya ne halinsa yana nufin su zamanin su karni na uku kenan wato bayan shekara biyu wato bayan karni na biyar za a shigo cikin wannan hali mutane za su zo suna cewa mu masu gudun duniya ne amma ba su gudun duniya domin suna cin haramun suna cin suna cutan mutane wa ma'abuduhum butunihim sai kai wannan lokacin wato bayan shekara 200 za su mai da cewa abin bautan su shine cikinsu ma'ana abin bautan su shine cikinsu kawai ba su yin abu don Allah sai don kuɗi ba su yi abu don su samu Allah sai dai su samu su yi abu don a ba su kuɗi ko don abin nan to zamanin su kenan wannan magana da yayi yana nufin bayan shekara 200 bayan shi wato kusan shekara 500 kenan bayan hijira yau muna shekara 1400 mu ne za a ce muna yasa yanzu zaka ga cewa a zamanin nan samun mutane da suka san sufanci suke aiki da shi ba su da yawa shi yasa ya zama dole a wannan lokaci a fito da ma'anan wannan ilimi domin waɗanda ke son su yi da ba su sani ba suke fadawa cikin eh, hanyar da bai dace ba su gane ashe ga asalin yadda abin yake waɗanda kuma ke inkari su san cewa ashe abin da suke tsammani ba haka ba ne jama'a za mu je hutu a ba mu 'yan mintoci mu je kasuwa mu dawo sai kun ji mu wasala. a kamfanin tauraron dan adam na rcs muna alfahari da kanmu domin muna samar da mafi kyawun tauraron dan adam a nahiyar afirka mai inganci ga masu kallo cikin farashi mai rahusa muna gudanar da ayyuka bangaren sadarwar talabijin ta hanyar tauraron dan adam da ake samun shirye-shiryen talabijin kyauta a cikin iska muna maraba ga duk wanda yake da buƙatar samun mafita akan watsa shirye-shirye ko mai saurin megabyte hudu cikin dakika daya a rukunin hd a sabuwar kusurwar 7 degrees east a kan tauraron dan adam na utelsat a tuntube mu a layin tarho plus 233 243 527 955 ko kuma plus 233 50 98 40090 ko kuma a ziyarci shafin yanar gizon mu na www.rcs.com.gh ko saƙon imel at info at rcs.com.gh a yau ɗin nan don mu cika muku burinku na watsa shirye-shirye a kan tauraron ɗan adam. Dandalinmu shine mafi kyau a cikin masana'antar idan an yi la'akarin inganci, farashi da kuma tangararren hoto. Muna sa ran aiki tare da ku don amfaninmu baki ɗaya. RCS mafi inganci a cikin masana'antar watsa shirye-shiryen tauraron dan adam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin jama'a barkamu da dawowa bayan sallama za mu ci gaba da inda muka tsaya akan maganan tustari ne sahalu bin abdullahi bin yunis a tustari ya ci gaba da yin magana ya ce wa'addada ashiya'a taqdi bi fasadil amr ya kirga wasu abubuwa wanda suna iya ɓannata hanyar sufanci daga baya wato akwai ayyuka da mutane ke yi wanda mutane za su zo su yi wanda zai ɓata su gurɓata wannan ilimi su ta awon wannan ilimi alhalin ba su da wannan ilimi hatta ya haruma ba su hamlihi har zai zo ya kai wato bakin cikin haka zai haramta ga mai ɗaukan ilimi wato bakin cikin cewa an ɓata ai hanya har zai zo ya kai wanda ke son ya shiga ilimin ma zai haramta ma kanshi wannan abin ala gairi ma kusi da lahu saboda ana yin abin ba ta hanyar da aka nufe shi ba wai kunu mu'addimu ka ba'i saif sai lokacin sai zamana mai mas ilimin da zai ba mutane zai zama kamar mai sayar da takobi ne min qati'i tariq ga wato dan fashi ka sai ma dan fashi takobi ai ka taimaka masa to shi sa idan lokacin ya kai zaga mutane waɗanda ba su san ilimin ba sai su zo suna shiga cikin wani hali suna koya ma mutane wani abubuwa da ba su eh, dace ba sai ya kamanta irin waɗanda da ke koya ma mutane irin wannan abubuwa da ba su dace ba za su zamo kamar mutum ne ya ɗauki takobi yake sayarwa waɗanda suke 'yan fashi Allah kiyaye wa hadha halul kasir minan nas fil waqt ya ce wannan yin sufanci amma ba sufayin ba ne ittakazo ilimin raqa'iq wal haqa'iq salaman um-, li umur sun ɗauki ilimin rubuce-rubuce da ilimin wato eh, eh, zahire-zahire da kuma ilimin son zuciya suka mai da shi ya zama tsani na wannan lamari su kira shi sufanci li istiwa'i qulubil ama suna yin haka ne wai domin su yanda amawa wanda ba su san ma ilimin ba ana yi saboda son zuciyarsu sai a yi musu wani abu a musu maganan da za su yi ta kabbara za su yi ta kowa suna ganin cewa ana kan daidai ana musu daidai domin su ji daɗi alhalin ba gaskiya ake faɗi musu ba sannan shi mai yin ma bibi hanyar ba na'am wa a amwali eh, zulma eh, sannan sai zamana wa ga wani yana kiran kanshi sufi amma yana kwace dukiyar mutane akan zalunci ba sufancin yake bi ba domin kwace dukiyar mutane akan zalunci wannan ba hanya bane na sufaye duk wanda ga yana dabara yana kwace dukiyar mutane da dabara ko ya kwace dukiyarsu da karfi ko ya bar muridai su zama dole su mai hidima wannan ba hanyar sufanci bane shi tsufanci bai ce bai karban bai karban kuɗin almajirai ba amma ya zamana da son ransu bi ibi nafsihim su da kansu ne su ga dama suka ce ma gashi mun baka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗi sufanci koyi ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi bai tilasta masa abban shi ce ku kamin abu dole sai dai na ba su Eh, in ma za a yi wani aikin jihadi ne zai ce wai wanda ke da shi ya kawo sannan kuma shi kansa za ga annabi Muhammad bai daukan dukiyan bai zama ya ce dole su zo su mai hidima a dole ya ci abinci ko ya sa tufafi da haka za a yi da annabi na yin haka da baka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha tana ruwaito muna hadisin da yana kai wata daya ma ba a yi girki gidan shi ba yana kai wata ɗaya ba su abin abin da ya samu kawai a sa baki a abin nan to wannan haka ake son sufi na kwarai yayi kaka tilasta ma muridai ko ka tilasta ma jama'a dole su zo su ma hidima wannan ba hanyar sufanci bane shine malam ke faɗi muna nan yau ga mutane da suna da awan sufanci wannan suke nuna ma mutane wannan kuma ba haka bane wa itiqarul masakin kaga suna suna suna nuna karfi akan miskinai mutum bai da hali bai da abu ana nuna mai dole sai yayi a takura masa sai yayi abu wannan ba sufanci bane wattamakkunu min muharrimati bayyina wa bid'in zahira wasu kuwa ya ga sun tabbata ne akan gwatun haramu suna aikin haramun a bayyane kamar waɗanda za su wuce gona da iri su ce ba komai a yi zina ko waɗanda za su su ce ba laifi a shagiya da irin wa'annan abubuwa ko kuma kaga an zauna a majalisi ana nufin majalicin sufaye ne amma a ta yi da mutane ana zagin mutane ko ana firan duniya ko ga sun bayyana da wasu abubuwa na bid'a a zahiri wanda an san bid'a ce su je suna yi suna tabbatar da shi wannan duka suna kiran shi akan cewa sufanci ne wannan duk ba sufanci bane hatta inna ba'dahum kharaja min al-milla hakka ga wani ma ya wuce ya ma fita cikin musulunci bai sani ba ya fita cikin musulunci saboda zantutukansa har yi maganganu fita cikin musulunci shi bai sani ba wa qabila min wujuhal zalika zai ga jahilai kuma suna karba ai eh, ana magana da fita cikin musulunci ne amma ga jahilai sun karba suna cewa eh suna hagwai suna suna kabbara har suna cewa ai wannan kaza kaza kaza to mun shiga cikin wannan zamanin da mutane ke yin haka bi da'il irsi wal ikhtisas fil fan kaga kuma ana ana ikirarin cewa wato wannan lamarin gado ne shi lamarin sufanci ba gado ba ne shi sufanci kamar yadda muka faɗi in dai mutum bai bi ka'idan ba ba sufi ba ne ko da baban mutum sufi ne baban mutum wani babban shehu ne baban mutum bawan Allah ne baban mutum waliyi ne sai shi bai yi aikin wilayan ba to wannan ba bai nuna shi sufi ba ne eh, bai nuna shi sufi ba ne na'am eh, eh, nas'alullah salamatu manni muna neman Allah a cikin albarkansa da ikonsa ya kayi mu kai fa samu fada cikin wannan sannan waɗanda ke ciki kuma Allah ya fidda su ya nuna musu gaskiya gaskiya ce su gane su bi a nan ne muka kai ka'ida ta goma sha shida ƙarshe za mu shiga ka'ida ta goma sha bakwai ka'ida ta goma sha bakwai cewa ta yi fi kulli ilimin ma ya husu wa ya um a cikin kowane ilimi akwai abin da yake keɓantacce a ciki akwai abin da ya gami kowa da kowa kowane ilimi yana da inda zai magana ma mazowa ilimin yana da inda zai maganansa ma kowa da kowa kowane ilimi na naka malaman fikihu suna da maganan da in suna yi sai wanda ya san fikihu kaɗai suke mai wannan magana amma in za su yi magana da amawa akwai yadda za su yi masa haka malaman hadisi in za su yi magana tsakaninsu da malaman hadisi yan uwansu akwai technical language nasu sa'annan in za su yi magana da amawa akwai yadda za su yi musu haka kowane fanni hatta likitoci suna da eh, technical language engineers suna da nasu technical language din sai sa in suka ga wanda yake cikin fannin su to suna mai amfani da nasu technical language din sai su yi ta magana amma za su yi magana da wa'inda ba wannan ba sai su yi mai magana da irin yanda zai fahimta shi sa haka sufaye suna da nasu technical language shi sa kamata mutumin da ke ciki ko yake inkari ya san cewa sufaye na da technical language to kai da kake sofi. in ka san technical language to kai amfani da technical language ɗinku sai ga wanda ya san abin amma wanda bai san technical language na sufanci ba kamar magana irin yadda zai fahimta falaisa tasawuf bi aula min gairi domin sufa sufanci ba shi ma bai fita a cikin wa'annan ba wannan ka'idan ba sufanci bai fita cikin ka'idan cewa Eh, ana amfani da technical language ga waɗanda suka san technical language sa'annan wanda ba san technical language ilimin da ake magana akai ba ana musu magana irin na general one wa khususihi hakanan kuma su san yanda za su yi magana ga wato wanda suka ke bantattun su wanda suka ke bantattun su su ne suka fahimci technical language su bal yalzumu bi zalika akamul akamul lahi muta'alliqati bil mu'amalat irin haka ya lazimci hukunce hukuncen Allah wanda ya rataya ga sanin duk wani abu na wato da yake hanyar Allah min kulli umumi ga kowane wato abin da ya gani wato bi ma'ana duk wani ilimi da za a dangan da yake kowane ilimi yana da nashi technical language da za a yi ma mutane sa'annan yana da kuma maganan da za a yi mu'amawa haka nan ilimin sanin Allah da ilimin fikihu su ma suna da technical language su suna da kuma yadda za su yi ma mutane magana ama wa ma wara azalika ala hasbi qabiluhu la ala qadir qa'ilihi duk abin da yake bayan haka ana faɗi ne ala hasbi qabiluhu ga wanda aka fuskanta duk wanda aka fuskanta za a duba wannan yana cikin yana cikin iliminmu to bu mai magana da eh, mu in kuwa ba cikin iliminmu mu mai eh, magana da lafizan eh, wayanda zai gane ba ana kuma kula da mai faɗi ba ne saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana ya ce haddisun nasa bima ya'rifun in za ku yi ma mutane magana ku yi musu magana da abin da suka sani aturiduna an yukazzibu Allah wa rasulahu shin kuna son su karyata Allah da manzonsa ne wannan hadisin Imam Bukhari ya ruwaito shine hadisi na 127 an Ali amma wannan hadisin eh, sanadin shi yana zuwa ga sayyidina Ali amma mawquf eh, wa rafa'ahu dailami duk da dailami ya daga hadisin zuwa ga manzon Allah a cikin littafin shi na eh, Firdaus a hadisi na 2656 ah, haka kuma ya zo a cikin mukaddama na sahihu muslim Eh, wanda eh, an ruwaito ne daga abdullahi bin abbas amma ga lafazinsa shi ma anta bi muhaddasi kauman bi hadisan la tablughu uqulihim illa kana li ba'din fitna ba kasance kana yi mutane magana wanda su bai kai ba face ya zama fitina ga sashinsu mana mutum za ka yi magana ka yi ma mutane magana da abin da suka sani in ka ce za ka yi musu magana da abin da ba su sani ba za ka rikita su to wannan hadisin mun ga sanadinsa mun ga kuma a yanda yake daga cikin manya-manyan sufaye muna da imamu junaid imamu junaid ya yi magana rahimullah mun faɗi tarjaman shi kaɗan a wani lokaci ya ce rajula rajulani an mas'alatin an zo an ce masa ne ya kai imamu junaid mutum biyu za su zo suna ma tambaya rajula rajulani an mas'alatin wahida mutum biyu ne za su zo suna ma tambaya akan mas'ala guda daya fatujibu hadha bi khilafi ma tujibu hadha sai ka ba wannan ansan da baka ba wancan ba bi ma'ana mutum biyu sun zo sun maka tambaya ma wannan ansan da ka ba shi daban wancan kuma ansan da ka ba shi daban da aka tambayi imamu junaid me yace qala aljawabu ala qadri sa'il sai ce jawabi ana yi mutane jawabi ne gwargwadon wanda ya yi tambaya idan wanda ya yi tambayan yana cikin ilimin ya sani to akwai yadda za a mai bayani idan wanda ya yi tambayan ba shi cikin ilimin bai san yadda abin yake ba akwai yadda za a mai bayani wancan ana mai ne da technical language din sufaye wancan kuma ana mai ne da maganan amawa haka yake sai ce qala rasulullah sallallahu alaihi umirna an nuqatiba nas shi ka wannan hadisin shi kuma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an wore mu ne da mu yi ma mutane magana ala qadri uqulihim akan yanda su yake wannan hadisin Dalami ya ruwaito shine hadisi na 1611 sa'annan eh, sannan eh, wato sanadin shi dai ko da yake sanadin na da rauni amma wancan hadisi da muka karanta da yake ma'anan su kusan ɗaya ne yana ɗaukan wa'in yana karfafa wannan amma wannan hadisin da shi imam junaid ya kawo a nan da wannan lafazi umirna an nuhatiban nas ala qadri uqulihim malumman hadisi sun ce hadisin yana da rauni to amma ala kullu halin abinda muke son mu cire ciki shine eh, Izan kai sufi ne in za ka yi magana ka san ka a ilimin sufancin to ka yi amfani da technical language na sufaye in wa'inda za ka yi ma maganan ba sufaye ba ne amma in kuma Ah, in sufaye ne ba laifi in ka musu magana da irin ta kan shi amma wannan da sharaɗin ka san me kake yi duk wannan muna magana ne akan waɗanda suka san sufancin suka san irin technical language na sufaye to su muke magana akan su amma akwai da wa yau ba sun san sufancin ba ne surutu su kawai suke yi shi suna cewa wannan ma sufanci ne Allah kiyaye mu jama'a za mu dakata anan sai kuma sati mai zuwa za ku ji mu mun ci gaba a ka'ida ta goma sha takwar. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Gaskiya TV samar da inganci.